Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce an samu rahotannin da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke karkashin 'yan tawaye a gabashin guta a siriya shugaban ƙasar koriya ta kudu na ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da zaman tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta arewa mutane sama da goma sha biyu ne suka rasa rayukansu dalilin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka papua new guinea A shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu fashin baki a harkokin ilimi na ci gaba da yin tsokaci game da sace ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci. Bayan haka za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na kubutar da ɗaliban makarantar na garin Dabci bayan da ya gana da malaman jami'a Maiduguri da aka cito daga hannun 'yan Boko Haram jiya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan martanin da jama'a ke ci gaba da maidawa game da rahoton ƙungiyar Transparency International akan cin hanci da rashawa a Najeriya. Za kuma ku ji rahoto daga jamhuriyar Nijar akan yunkurin sasanta hukumomi da kungiyar mata malaman makaranta 'yan kwanta ragi akan korafinsu na canjin wurin aiki. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumele shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rahotannin da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin guta a siriya wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula dama ficewa daga yankin a cewar mai magana da yawon hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya james leark ya a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai bai wa tawagar agaji damar shiga ba ko kuma ba da damar kwashe marasa lafiya ba rashi da siriya na zargin mayakan 'yan tawaye da kai hare-hare wanda ya fi shafi yankin shiga yankin suka ce farmakin kuma ya taɓa wasu yankuna a damascus zargin da 'yan tawayen suka musanta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a siriya mai suna observatory a tsawon shekaru bakwai na yankin ta ce wani hari ta sama da ya afka wa gabashin guta yankin da ya fuskanci harin tarzoma a baya-bayan nan har ya haddasa mutuwar ɗaruruwan mutane sai dai dakarun siriya sun musanta kai harin ministan tsaron rasha serge shogu ya faɗa jiya litinin cewa rasha za ta tsagaita wuta da karfe tara na safe zuwa karfe biyu na rana a agogon siriya shugaban ƙasar koriya ta kudu moon jae-in na ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da zaman tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta arewa domin rage zaman ɗarɗar kan shirin ta na nukiliya duk da rashin nuna ko in kula da ake samu daga washington da pyongyang yayin da ake ci gaba da nuna damuwa a ƙasarsa. ranar litinin koriya ta arewa ta nuna alamun ta shirya zaman tattaunawa da amurka amma bata fayyace ba kan ko hukumomin kasar da ke pyongyang sun shirya dakatar da shirin na nukiliya da kuma wargaza shi ma baki daya shugaban amurka donald trump ya mai da martani kan nuna yiwuwar shirya zaman tattaunawar da koriya ta yi jiya litinin yana mai cewa za mu ga abin da zai faru kuma dole ne sai an saka ido wato kuma an saka ka'idojin da suka kamata kafin ma a fara tattaunawar ministan harkokin wajen koriya ta kudu ya faɗa a yau talata cewa suna aiki don warware damuwar amurka a halin da ake ciki kuma joseph yun wakilin ma'aikatar harkokin wajen amurka na musamman a harkokin koriya ta arewa zai bar aikinsa cikin wannan makon mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hazen ward ita ce ta fitar da wata sanarwa jiya litinin da ke cewa yun ya yi murabus saboda wasu dalilansa na kansa kuma sakataren harkokin wajen rex tillerson ya amince da wannan shawara da yun ya yanke to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murai amurka a birnin washington dc mutane sama da goma sha biyu ne suka rasa rayukansu dalilin wata girgizar ƙasa mai karfin gaske da ta afka a papua new guinea da safiyar jiya litinin girgizar kasar mai karfin maki 7.5 wadda ta afka kudancin garin fogera mai tazarar kilomita 90 ta karya kafofin wutar lantarki tare da lalata hanyoyin a faɗin ɗan ƙaramin tsibirin da ke yankin pacific island wadda ta katse hanyoyin sadarwa mafi yawa a sassan tsibirin da ke da tuddai inda nan ne girgizar ƙasar ta fi barna jami'ai sun aika da tawagar ma'aikatan agajin gaggawa zuwa yankin hela ta jirage masu saukar ungulu domin duba ɓannar da ta faru su kuma tabbatar da mutanen da suka mutu girgizar ƙasar ta tilasta kamfanin mai na exxon mobil rufe ayyukansa na ma'aikatar kamfanin da ke yankin inda yake ayyukan mai da iskar gas fafo new guinea na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan kunyar da ke haddasa girgizar ƙasa da ake kira ring of fire da turanci a yankin na tekun pacific sarki salman na saudiya ya yi wa wasu manyan sojojin kasar da ministocin garan bawul a wani gagarumin sauyi da ya aiwatar a fannin tsaron kasar yau talata kafan labarai ta saudiya ta fitar da rahoton da ke cewa sarkin ya canja hafsoshin sojan sama da na kasa tare da kuma wasu jigajigan wato jami'an ma'aikata harkokin cikin gida haka kuma saudiya ta wato ta sanar da naɗa mace ta farko a matsayin mataimakiyar ministan ayyuka da ci gaban ƙasa a wani yunkuri na saka mata a harkokin aikin ƙasar ta kuma bayyana shirinta na samar da sauyi a ma'aikatar tsaron ƙasar ba tare da yin cikakken bayani ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mako guda bayan da 'yan Boko Haram suka sace 'yan matan sakandaren garin Dabci su ɗari da goma. Masu lura da harkokin ilimi a ƙasar na fargaban matakin zai tilasta wa iyaye janye 'ya'yansu daga makarantu bisa dalilai na rashin tsaro. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. akasarin wayanda na zanta da su a nan birnin lagos dai sun dora alhakin abin da ya faru ne akan rundunar sojan najeriya wayanda suka janye jami'ansu a yanayi na yaƙi tare kuma da dora laifin akan rundunar 'yan sandan najeriya matakin sace wayannan ɗalibai dai in ji wasu da na zanta da su zai taimaka wajen janye 'yan mata daga makarantu musamman ma dai a wannan yanki na kudu maso gabashin najeriya yankin kuma dama da ake kuka da karanci yawancin ɗalibai da ke shiga makaranta a inda ƙungiyar ta boko haram ke yaƙi da duk wani mai zuwa makaranta shi ma a bangaren sa alhaji musa jika na ƙungiyar amnesty support group yana ganin akwai sakaci wato wannan abu yana yana da ban tsoro da kuma firgitawa, domin wannan kaga ga baki daya ana so a dakile harkar ilimi na abin da ya shafi bangaren arewa maso gabas shine kamar wuraren su borno yobe su adamawa da sauransu idan dai har zai kasance za a zo kuma a sake sace 'ya'yan mutane kuma 'yan mata kaga wani abu ne mai haɗari kuma mai firgitarwa wannan kuma zai sa mu yadda muke kallo gwiwoyin iyayen yara musamman waɗanda suke arewa maso gabas sai kaga suna kuma ƙoƙarin janye 'ya'yayensu daga makarantu musamman wanda ya shafi makarantar kwana saboda saboda haka wannan muna kallon zai firgita iyayen yara game da sa 'ya'yansu a makarantu domin ba za ka kai ɗanka makaranta kawai a zo a ɗauke shi sai bayan an je an gama lalata shi tukunna sannan a dawo da shi. To sai dai kuma a cewar Malam Muhammad Sani wani tsohon malami yana ganin wannan lamari da ya faru ba zai kawo cikas ga ilimin 'ya'ya matan a yankin ba. Game da maganan wai a ce wannan sace-sacen yara zai sa iyaye su janye kansu daga makaranta ko kuma zai sa mata su janye ko kuma su yi tunanin su janye wato ilimin boko har yanzu idan ka je irin wa'annan gurare dama ba wai karbabbe ba ne mutanen wa'annan sashe na ƙasa gaskiya mun duba za mu ga suna da koma bayan ilimi dama to dan yanzu ka ce dama ka janye yanka daga makaranta ka kai da gida don gudun ka a sace ta da wasu abubuwa yana iya taimakawa hakan irin wa'annan makarantu da za a je a zuba 'ya'ya mata birjik da yawa yawanci duk ba mu da su a nan wajejen amma su can suna da shi saboda mai saboda gaskiya in mun duba suna da zafin talauci a can a cewar masana harkokin tsaro da al'amarin da ya faru ya nuna a zahiri akwai gazawa ta musayar bayanai da kuma aiki kafada da kafada tsakanin jami'an tsaron soji da 'yan sanda da kuma sauran jami'ai na tsaro yanzu dai abin da 'yan najeriya ke fata shine na kawo ƙarshen sace 'yan mata a makarantun kwana musamman a yankin kudu maso gabashin najeriya baban ya jibrin murai amurka daga Legas. Madalla a gaida baban gida Jibril yanzu kuma bari mu nufi Abuja. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da malaman jami'an Maiduguri da aka kubutar daga hannun mayakan Boko Haram jiya inda ya jaddada kudirin gwamnatinsa na kubutar da ɗaliban makarantar garin Dabci da sauran mutanen da ke hannun 'yan kungiyar. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. a dai watan yunin bara ne 'yan boko haram suka sace malaman jami'ar maiduguri nan guda uku dr solomon yusuf da shi haruna da yusuf ibrahim yayin da suke dawowa daga wani wurin safiyan haƙar mai a jihar borno da kuma wasu ƙarin mata goma a watan yuni kan hanyar su ta zuwa askira ba wurin jana'izar yar uwarsu bayan kubutar da su sun huta a nan abuja sun gana da shugaba muhammadu buhari kuma ya musu jawabi We are rescued on the 10th of February this year was a very huge relief to me Kubutar da ku da aka yi ran goma ga watan Fabrairun wannan shekara ba karamin natsuwa na samu ba yayin da nake yabawa jami'an tsaro kan wannan nasara. Bari in jaddada kudirin wannan gwamnati na kubutar da duk waɗanda suke hannun 'yan ta'adda cikin ƙoshin lafiya. Kuma na ma umarci jami'an tsaro su gaggauta tabbatar da tsaron makarantu da ɗalibai da ma kubutar da 'yan matan dabci daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Dr. Solomon Yusuf na daga cikin malaman jami'ar Maiduguri da aka kubutar. Najeriya ta ceto mu. Wannan na nuna cewar ran kowane ɗan Najeriya na da muhimmanci. Ya shugaban ƙasa, ka samu mun samu ƙwarin gwiwa lokacin da muka yanke ƙauna. Yallaɓai muna godiya. Kalaman Dr. Solomon Yusuf, malami a jami'ar Maiduguri da aka kubutar daga hannun mayakan Boko Haram, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Binciken da kungiyar sa ido a harkokin cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International ta yi ya janyo muhawara a Najeriya, inda wasu ke ganin ana samun ci gaba a wasu fannoni da ya kamata a jinjinawa ƙasar, wasu kuma na gani shugaba Muhammadu Buhari ya gaza a yakin da yake yi a ɓangaren cin hanci da rashawa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na da ƙarin bayani. Muhawarar dai tana faruwa ne a tsakanin ƙungiyoyi da ke sa ido a kan yadda ake kashe kudaden Najeriya, inda waɗansu ke yaba wa gwamnatin APC da ta shekara uku tana mulkin ƙasar. Wasu kuma na ganin babu himma a yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Buhari ya ce yana yi. Shugaban ƙungiyar Coalition for Democracy wato C4D, Deji Adeyanju ya yi tsokaci. Duk inda aka samu shugaba da ba zai adalci ba da kuma yana ganin waɗansu mutanen shi ne. ba yana ganin kowa daidai ne da a ce shugaban kasa yana ganin kowa daidai ne ai abin da aka yi wa NPDP da ake zarge cewa sun sata shi ne za a yi wa yan gwamnatin nan nashi saboda ba inda za a ce wai abubuwa yana faruwa nan ba fa ana sata ana menene ana menene wai kuma wai Buhari da kan shi har yau Buhari bai magana ba kuma ana ce wai shi Buhari mai gaskiya ne kuma yana son ya hana corruption a kasa wai shi shugaban kasa ne baya jin rediyo ne ko baya karanta newspaper ne a kasan ko kuma baya kalle television a kasan. Ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta ce Najeriya ta samu maki 28 na cikin 100 a cikin ƙasashe da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. sannan kuma ita ce ta zo ta 148 a jerin kasashe 180 da aka sa wa ido. Wani abu da shugabar sashen shari'a ta ƙungiyar Sislak, Bath Shaiba ta gwai ta ce ya kamata Najeriya ta ƙara himma. Gwamnati na da sauran aiki mu kuma mutanen Najeriya muna da sauran aiki. Ya kamata mu wayar da kan juna akan cin hanci kuma gwamnatinmu ya kamata su tashi tsaye su kuma kafa abubuwan da za su sa cin hanci ya ragu ba wai don a ta ce eh an karba kuɗi an arrestin wannan an arrestin wannan to an karba kuɗi an arrestin an arrestin ina kuɗaɗen me aka yi da su mutanen da aka kama suna prison ya kamata a gani kirikiri cewa an karba kuɗaɗen nan gashi kuma ana amfani da shi a taimake mutanen ƙasa muna aiki kwarai da gaske amma in an duba aikin da muke da aikin da wasu ƙasashe suke yi aikin da muke yi bai kai aikin da suke yi ba a nashi nazarin shugaban kungiyar sa ido a yadda gwamnatin Najeriya ke aiwatar da kudadenta Al-Mushahid Initiative Transparency for Accountability. Aminu Abubakar maji daɗi ya ce wannan sakamako da Transparency International ta fitar ya zo daidai da lokacin da atone janar na ƙasa Abubakar Malami ya wa shugaban ƙasa takarda inda yake jan kunne akan cewa a dakatar da binciken tsohuwar ministan ma'aikatar man fetur Dezia Nimaduweke da kuma mai shari'a Bello Adoke. sai dai a cewan aminu maji daɗi ya ce bai kamata a tone janar na ƙasa ya hana bincike ba wannan al'amari dai abun ban mamaki ne akwai waɗansu makarkashiya a gindin ƙasa da ba a so a bayyana ta to amma shi shugaban ƙasa ai an ce idan mafaɗiwa ne to an ce majinta ai ba wawa ba ne abin da muke so gani shine mu ga cewa waɗanda suka ɗibi kuɗaɗen nan namu na ƙasa wato kotu ta tsare su ta yi abin da ya kamata da tsarin ƙasa ta rubuta akan wanda ya ɗebi kuɗi ko hakin talakawa ubangiji ya ba shi ikon da zai sa a binciki ita dizyani madoke Duk da cewa Najeriya na hasarar kashi biyar cikin ɗari na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki ɗari biyu da da tamanin shida. amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Fadar Aso Rock ma dai ta fito ta karyata rahoton Transparency International ɗin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma bari mu leƙa makwabciyar Najeriya. Hukumar da ke kula da sasanta jama'a a jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin sa baki domin samun maslaha a rikicin da ya kunno kai tsakanin ofishin ministan ilimi a matakin firamare da kungiyar mata malaman kwantaragi waɗanda ke korafi game da matakin canzawa wasu daga cikinsu wuraren aiki ba tare da la'akari da matsayinsu na matan aure ba. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ɗaruruwan mata ne suka yi cincirindo a ofishin hukumar shiga tsakani wato mediatur de la republic inda suka buƙaci hukumar ta tsoma baki don ganin ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta soke matakin na aika wasu matan aure malaman kwantaraki zuwa jihohin ƙasar da nufin rage cunkoson malaman makaranta a nan yamai inda aka kesta cewa sama da dubu biyu ne ke zaune ba ajin karatu madam fatima ta isaka ita ce shugabar kungiyar mata malaman kwantaragi a sanin kowa ne bisa mace goma da ke karanta suwa a ƙananan makarantu ne tara duka mata ne yau sahiya ta waye ministan mu ya ce muna ma'aikata sun yi yawa a cikin kalasoshi na niyame mu uwaye ne ba za mu iya yarda mu bar mu ba mun kawo kukanmu ne da abun da ke wakana cikin ministan namu zaman shi nan ya sasanta 'yan ƙasa bayan wata ganawa ta 'yan mintoci da shugabannin kungiyar matan kwantarage shugaban hukumar da ke kula da sasanta 'yan ƙasa metar ali sirfi ya karbi korafin na waɗannan mata a hukunce sannan ya ginda ya musu wasu sharuɗa masu alaƙa da tsarin aiki alhaji mustapha kadi umani shine daraktan ofishin babban jami'in hukumar ta mediacir to na farko dai a yanzu jerin gwano da suke yi ya kamata su ɗan dakatar da shi domin su ba wato eh, ayyukan da za mu yi sa'a don mu samu damar mu je mu ga sauran hukumomi waɗanda suke da tsakankanin tsakankaninsu shine wato minista si da kan shi ma za mu kirawo shi ya zo nan zauren wato mai sasantawa mu ce mishi to wannan abin ya kamata a sanya mishi ruwan sanyi a ciwo maganar wato a huskar tattaunawa a ganin mu in dai akwai canza miyo tsakankanin minista da shi da ma'aikatan nasa to sai a samu ciwo kan wannan magana na nemi jin ta bakin ministan ilimi a matakin firamare dr dauda muhammadu marte amma an shaida min cewa ya yi bulaguro zuwa ketare saboda haka na tuntubi malam ashana hima wani darakta a ofishin ministan sai dai shi ma ya ce ba zai yi wani dogon bayani a kai ba domin a tasa fahimta tsarin aikin gwamnati ne ya aika waɗannan ma'aikata zuwa yankunan da ake fama da karancin malaman makaranta in ji shi a makon jiya kungiyar ta mata malaman kwanta kwantaragi ta kai irin wannan koke a gaban shugabannin kungiyar malaman addinin islama ta aen akan bukatar canzawa gwamnatin nijar ra'ayi game da wannan mataki sai dai da alama haƙa bata cimma ruwa ba yayin da a ɗaya ɓangare wa'adin da gwamnatin ta ɗibarwa malaman da wannan mataki ya shafa domin komawa sabbin wuraren aiki ke cika a ranar biyar ga watan maris sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. a makon da ya gabata mun fara tattaunawa da injiniya Anthea Udo ɗaya daga cikin jagororin shirin Transforming Irrigation Management in Nigeria. Shirin da ya mai da hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauki ga manoma, wato trimming a takaice. Inda ta yi bayani kan wannan shiri nasu, musamman kan yadda suke ƙoƙarin wayar da kan masu noman rani, kan yadda za su riƙa kula da hanyoyin ruwa tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. A ci gaba da kawo muku wannan hira da muke da ita, abokin aikina Mahmud Lalo ya ci gaba da tambayar ta, shin ko suna ƙoƙarin faɗaɗa wannan shiri zuwa wasu jihohi? Yanzu abin da muna ciki yanzu muna phase one na transforming irrigation mataki, management in eh, Nigerian eh, project. Mataki ko zango na farko kenan. Na wannan zango na farko. In an gama wannan lafiya. Mm. sai a bada a fara phase 2 za a kara mm. states da zamu aikin jihohin da za su za ku waɗannan ayyukan ke eh. eh. to ya zuwa yanzu kamar waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta wajen ganin kun jawo hankalin su manoman an cimma nasara matsalan da muke facing da su da lokacin da muka fara matsalan da mm. mun na san kin ambaci cewa ana jijjefa datti eh, eh da wannan kaman kuma wace matsala kuke fuskanta matsala eh matsalan is like da suna gan wannan aikin da kaman cewa aikin gwamnati ne mhm. ba ruwansu ko aikin ya lalace bai lalace ba ba su kula da shi ba mhm. ba su kula da aikin da project din ba mhm. da muka fara mun fara da sensitization programs saboda ba su yarda ce lailai za a wannan aiki ko an kira meeting a wasu state manoman ba za su zo mitin ba za su ce wai a ah, acceptance Yeah, acceptance din ne wani uh, problem da muke samu saboda yanzu mun fara aikin so sun gan kuma sun san riban da za a samu in an gama wannan aiki sun ga alamu akwai nasara kenan yes sun mm. gan ce akwai nasara suna ba da support yanzu amma da muka fara suna suna gan project din kamar ai project na government ne mm. kila ma ba za a gama ba amma yanzu government an canja mm. ba kaman da ba mm. in an ce za a yi abu lailai za a yi abu kuma wannan aikin lailai government sun hada kudi ba wai kudin bankin duniya kawai ba a cikin wannan kudin aikin da ana yi eh, sun sa kudinsu kuma suna sa ido su gance an gama wannan aikin lafiya. manoman yanzu sun fara canja hali a inda muna aiki yanzu gaskiya sun canja hali sun yanzu ba su jefa datti a cikin kanal kuma ba kuma suna ma yaran su magana ce su daina wannan halin haka to yanzu kamar a lokuta da dama zaki ga idan an ɗauko irin wannan aiki zaki ga ya kai wani lokaci shi irin wannan shiri sai a zai a daina ko an samu sauyin gwamnati ko kuma wani abu ya zo gitta tsakani sai a zo a daina mm. ya kike ganin ya za ki hasashen ɗorewar wannan shiri kasan project na world bank da world bank sun sa hannunsu akwai lokaci kafin a fara project din za a ba da lokacin da za a fara project din kuma za a ba da lokacin da za a gama project din so dole aikin da muke yi muna aikin da lokaci ne akwai lokacin da ya kamata a gama feasibility studies akwai lokacin da ya kamata a gama design akwai lokacin da ya kamata a gama implementation wato mataki uku kenan eh. shi na farkon shine a gudanar da bincike no planning first eh, shine na yiwuwar eh, aikin eh, in, eh, eh planning an gama planning mm. a shiga feasibility studies mm-hmm. ya gama sai a zo a ga shi eh. sannan sai a zo kuma a aiwatar yes shine kuma, execution kenan yes mm-hmm. kuma in implementation din you have also a time frame mm-hmm. which you must you work with you, you have targets to achieve yana da wa'adi kenan akwai lokacin da ake so a cimma eh. wannan buri okay so ba kaman ba wai project din an fara lokacin da mun ga dama mu gama Mm. a'a gaskiya wannan ba haka ba mm. kudin is tied to time mm. and dole za aiki da time din so za a gama aikin kuma we are hopeful that with staging da muke bi yanzu za a gama aikin wato kuna fatan cewa yadda kuka abubuwan suke tafiya akwai alamun da ke nuna cewa lallai za a kammala wannan aiki wani kira zaki ga manoma musamman waɗanda suka mai da hankali wajen yin noman rani kama akwai wani saƙo da ke so ki gaya musu eh ina so su ba da haɗin kai da goyon baya a kan wannan aikin da an fara yanzu maganan security turawa suna tsoro mutanen da suna aiki yanzu hmm. suna tsoro ce a ah, kidnappers za su zo su kwashe su masu satan mutane masu satan mutane manoman da mutanen garin da ana wannan aiki mm. in sun ji komi mm. da zai sa su contractors da consultant a samun matsala su gudu zuwa office na project manager su ba da bayani kuma ina so du manoman su shiga kungiyar manoma saboda su samu aikin taimakon aikin da za a bada. injiniya anthea udo kenan ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin trimin na bunƙasa harkar noman rani a najeriya masu raro anan muke kakashin shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin mahmud lalo da bakuwar tamu anthea udo da kuma julie leathers gresham wadda ta daidaita mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon na farko ya fito daga yakuzi matar amadu abasha mashina yobe ta ce assalamu alaikum biyu hausa muna da allah ya dube mu da idon rahama ya kubutar mana da wannan ɗaliban mata na makarantar dabci a jihar mu ta yobe daga hannun 'yan ta'adda na ƙungiyar boko haram cikin ƙoshin lafiya allah kuma ya kawo mana dawama zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar mu najeriya amin sai kuma sako daga muhammad da sule garin rujiya ya ce ina kira ga jami'an 'yan sandan najeriya da dakarun ƙasar da su daina masayar kalaman bacin rai a tsakaninsu game da da sace 'yan makarantar dabci abin da ya kamata su mai da hankali a kai shine su ci gaba da fafatukar neman waɗannan 'yan mata kafin ƙungiyar boko haram ta fara amfani da su wajen kai hare-hare sai kuma sako daga musa hadarin asuba da magaram a nijar ya ce yau mu waye gari babu ruwa babu wuta a nan da magaram to ko ya kawo hakan sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga shehu adamu rijau ya ce anya ku ba za a yi kitso da kwarkwata ba bisa matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka na baiwa mata damar shigar aikin soja bakwa ya kamata dai a dinga sara ana dubin bakin gatari domin gudun sarawa ba daidai ba. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To yau wato yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rahotannin da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin guta a Siriya wanda ya kamata a ce na karkashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki don baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin. shugaban ƙasar koriya ta kudu moon jae-in na ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da zaman tattaunawa tsakanin amurka da arewa wato, wato koriya ta arewa Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya jama'a za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan su sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Aidan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.